Hausa TV suna gode maka kuma insha Allah in buƙatar kuma kiran naka ta taso to za mu kuma kiran ka kafin kuma mutane su fara ganin ayyukanka domin da yanzu gashi ka lasa musu zuma ka yi maganar gidan dambe to ba za su yi ta bibiya na gurin rara ko to alhamdulillah yanzu an yi shi shi ma to shiri ne mai dogon zango ko kawai ɗan kaɗan ne wanda a turanci ake ce masa series din ba to kaga ai ni na gaya ma ba bokon mu kai ba ka dan ringa fassara mana shiri mai dogon zango shiri mai dogon zango to yanzu kun yi shi mun yi shi in Allah ya daina nan da yawa sosai insha Allah a to alhamdulillah to yanzu zamu a nan Kano aka yi shi ko ko wani garin aka yi a Katsina mu a Katsina eh. to yanzu Hannabi kai da kaje har aka ce ka fito a dan dambe baka razana ba kuma a yana nan zai fito zaka gani to ai na ganka wallahi kamar a bushe ni da wanda ne ma ni da eh. wanda ne ma a ka'ida in aka ce harara ta yi in ba zan bi layin da yabo ba to amma kaga da yake jarumi ne eh kawai sai gashi ka hau ah, ba yaushe <laughs> to shikenan Allah ya ba mu sa'a a ƙananan jarumai yanzu irinka hmm. ƙananan jarumai ina kiransu da su daɗa haƙuri kuma in ka sa haƙuri a ranka za ka tar da shi insha Allah kuma a yi addu'a gaskiya ne in dai ka rike addu'a ka da haƙuri ko mai kake so zaka cimma a rayuwarka gaskiya ne Allah ya ba mu sa Allah ya taimake mu to amin amin to mun gode mun gode yanzu dai ba za a tashi ai da wani rigima ba tunda za a abin nan ko eh, <laughs> to ai ko dariya dan yi wa masu kallon mu dai su dada wannan <laughs> to masha Allah masu kallon bandar Hausa TV muna nan Tali eh ya kake da masoyan kanka ka haɗu da su a hanya da zara an ce la ilaha illallah ga hannu faɗan gidan marigayi shi ma ka san yanzu fim yake dan Allah mu je mu ɗan yi hoto da shi mu ɗan yi selfie yaya kana ba su lokacin ka ko ba ka ba su ɗari bisa ɗari saboda ai ina jin daɗuwan haɗuwa da su ɗari bisa ɗari saboda ni in muka haɗu eh ina jin daɗi ne sosai saboda saboda ana ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan alhaji eh. kuma kai ma ubangiji Allah ya ɗaukaka ka kamar yadda ɗaukaka Eh. wani abu yana faranta min rai a kudu shi da an yi min addu'a eh. kuma shi ma an masa addu'a eh. saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a ba ma ni eh eh ina jin daɗin wannan abu ɗari bisa ɗari ka ce kai dai ba za ka wulakanta masoyanka ba da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka ɗari bisa ɗari kenan to Allah ya ƙara mana masoya ya shige gaba ya yi jagora yanzu ba ɗan wani abu da za ka ɗan yi wa masu kallon ka ɗan wani abu da za su ce yes ya iya acting din wani abu da zan musu eh ni da fuskata eh babban abin da yake damu na rage aiki ne wallahi tallahi kaga idan garo za ka yi ba da wurin ka ba in eh. faskare za ka yi da wurin ka ba kwarai in menene dai kuma kaga ni ba taba ganin dan wanke da guga yau ga da abin kaga ba za ka yi ba za ka ji kuma ɗazin da naji ana sanarwa eh. ɗazin naji ana sanarwa a rediyo wai za a ɗau ma'aikata amma sai mutum ya kai takardun takardu na karatu na makaranta eh, kuma inda gida yake sakanni da kai ga duk ba karatun nan muka yi eh, taron kwan da haba sa ma ban amince da maganar wannan ai ba magana ce ma ta abali ba ai ita ce ma magana da zaka bada bigi zamani ya canza aikin yanzu ba sai lalle kai kai wani bane ko kana da takardu ba ba sai kana da takardu ba inda aiki a yanzu kai eh, akwai kana da hanya ce kai ai al'amuran kasar da ya lalace ya zarge gaba daya an ajiye shi a gefe sai ka gama karatun wallahi kai ta zama ba aiki kai ta zama ya daura kugu yau ga gaye sai ka ta mai diploma ne mai digiri ko kuma danta ne eh, kai da baka ilimin ba ka aiki masu sauraron mu a madadin tashar bandar Hausa TV mune muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to a cikin wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza ba to yau ma mun yi muku babban kamu domin za mu ji sunansa don kowa yanzu na bar shi cikin cewar waye wannan daga ina ya zo to yanzu zai gaya muku sunansa da kuma wane ne shi domin ku gane ɗin an kajuwa ne ba banza ba masu kallon mu da salamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni dai lai darakta ni ma haka eh wa aka tashi aka saka wani yaro mu fa mu da mu fa aka yi audition din wa aka saka wani yaro wai wai wai shine wai jarumin fa eh ai ni ma na gani a satin. wai an saka hajji a shimunna ake wai cin ga cin nasarar wani dambe na ce ko ruma ruma aka yi a tashi a dinga a dinga ba wasu yara ai ni duk ran da na gan shi laɗewa zan yi na jibge ma bulu aka eh man ah, a to akan me yaro daga sa zai ba sai ka gan shi ba yau ga ni ne nan au ni ne nan ni ne da bilin musa ibro magajin ibro in allah ya da wai dai wanda na abu na sani ni ne nan to wallahi ka ga jice jice na dauka ne ai kai tsaya eh. ba kai hasada kake mun ba kana bakin ciki kana wani waiwaye duk ina jin ka ina bayan ka dan haka yanzu na ga ko na ga ko ji daya na ga wallahi na daina na daina ai ba mu san kai bane wallahi sa muka dauko hasadan mu ma ba mu san kai bane amma Allah ya tuba ko dan zama da aka da mahaifinka ai kaga da ba za mu yi ma hasada ba ba kukan ka bane kuka na ne ka daina ka daina ba kukan ka bane kuka na ne to yake ya abin nan to ashe kai kana baya na kana ta abin nan tunanin ko za ka dake ni ko ka abin nan sai can da cin rabu da shi ai wallahi ina nan duk ran da na gan shi ma ka ya farga da ni zan ma kama bulo ya abin nan kana jin zan ma ka ma bulo ai ba ma sai sai ran da ka ganni ba gani sai ka shawo sai ka dawo nan gaba na sai mu tace to gani muna location din bandaro ga bandaro muna location din bandaro ga hannun dan gidan marigayi da waye muku kama tsakanin ku da Allah masu kallon mu <laughs> ai ba zan faɗa ba kawai ku bada amsa ta kanku da waye jarumin nan da waye muku kama shine ku tafi bandar Hausa TV za ku ga da waye kama yawwa eh zai gaya muku shi ma yawwa sai kun zo bandara Hausa TV gaskiya nagode To masu kallon masu sauraron mu ga mu a lokacin din Bandaro. Ga Hanafi ga Hanafi dan gidan marigayi Ibro. Ya su suna aikin nan da kai ne Bandaro biyu ce ko me? kai. Da kai da wa kuka yi shi da kai da Hanafi Hanafi Ibro. <laughs> Da ni da shi muka yi. Yawwa kai ba za ka ce ko ba ya kamata yi maka. Ni Musa Ibro. Eh. Barka da wannan rana. da wannan lokaci tare da shi muka yi wannan sin din eh. karshen makareci dai ko eh, eh jin eh. kunya ta kaka na jin to sai ya faɗi sunan tashar bai faɗa yawa bandar Hausa TV ba bandar Hausa TV muna nan tare da ku insha Allah a kodi to to zara ida yau san gane a <laughs> Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma game da jarumi shi ma yana da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood. to masu kallon ka za su so ka dan gaya musu sunan ka bacin ka faɗi sunan ka sannan ka gaya masu kallon ka takaitaccen tarihin rayuwarka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ni suna hannu Hannafu Rabilu Musa Ibro Yan gidan murga Ibro kenan wanda ya rasu ubangiji Allah ya kansa Allah gafarta masa amma kuma ina so in gabatar muku da yanzu ai wannan ka ba su ruwa ba alhaji yana hanya yau alhaji ai alhaji yau ai ya ce ba daban yake daban yake dole ne abin da zan kwashi kuɗi ko sai kafin ya dawo ya ga bishiyin nan sun jiku tafi yau lalai lalai Allah mai Wajuni me haka? Da nemo ake ba faruwa me haka? Gaskiya dama ana gaya mun, an daɗe ana gaya mun, ka kai mahaukaci ne ban taɓa yadda ba sai yau Ga shi na gani da ido na kana ba shuka kake ba ruwa da lemo lemo kai ba da ruwa ba ake ba ta ruwa ba da lemo ba wallahi wa zuzuka haukace na yadda da ban yadda ba amma yanzu na yadda maganar da ake gaya mun wallahi da ban yadda ba amma yanzu tun kallon ka da lemo kun maka ma yau yana hanya daga Abuja zai dawo albashi na daban ya ce in ji isa su sha ruwa to wannan ruwa ne wannan an dade ana ba ka da ni Allah gafara ni ka ƙara ni Allah gafara cika ba za ka cika ni ba wallahi an dare ana gayan ka hau kaci eh. ka ya jiki na ya gani ina faɗa da mahaukaci mahaukacin ban ko ya ga kai dole dole ban da dole a ba ce gari munafikai sun ya in ba ai ai ba za a ci gaba ka mu ai an an shagam dai ka banza dogon hoto yake kafa ya da kauri sai ka ce zakaran ke kuwa muna bin aiki na sa maka komai an gaya maka akan aikin ka an samu maka wannan munafurci har yawa akan aikin ka ma an samu maka an ce ma ka mahaukaci ne ya yi damu na yarda ko annabi ma kaga akan akan annabta ta za a gaba shi an sha jifansa Ban tana kai dan adam waye ne kai kan aikinka biyan ka ake ba ɗauki ba kai ka kai mutum ba komai ba amma fito da su ba haka ba sai caje ka zan yi a'a ranka ita dai ka san dabin da daman anan nake sa ba. to fito da su na fito da su ba su kenan ba su kenan ranka wallahi ba su kenan ba ka ji na ce wallahi sai na nan sai na nan kaga takarda wa'annan ma ba su ke wallahi su ke na rake ban yadda ba ai Allah ya dada ma girma ka san Allah yan nama suna fito da fito da da na da akwai akwai fito da kuɗi ba ko mere ke fito da kuɗi to jikin ka da ajiwai ka ce wani wai su ke nan bayan na san da su ai da haka ka sa wannan wanda wannan wannan goma ba eh ta wuce da wallahi kallar ke dade ta wuce naira goma daman a jiki take nan na fito da ita da safe. Kawo ya tahi da sanar ke rike ta fita Allah zan ce ta fita lissafi ko ka rike kudin sallama. Ta fita lissafi ko ka rike kudin sallama ka fito. Amma ka san da ya kamata ka ja girman ka. Tunda dai ai ni ina baka girman ka ranka yi. Thank you. a yadda muka yi lissafi abin da na biyo baya ba shi na to ba shi na fito kuma zai fita Allah ai da suke da kai ban taɓa ƙarya ta ka ba mun yau ƙarya kake kai kai shi ka ka. na kina shi to shika na kina shi hannunka na kina shi hannunka hannunka na kina shi ka hands up har ne za ka rike bakin aljihu wai zama nawa ka ka boye to baka da sisi a yau baka da ka ce hansu om na daga baka ce hansu dawo ba zan ce hansu dawo din ba ka ce hansu om na daga ba zan ce hansu dawo to hansu dawo Allah na sauki da me zan ji da daga lu ko da ko da tuka ta da kai wannan ba ne wannan na kina baka kuma ka rinka dan girman ka na kin ga girman girman wata ran kwadan mare ka to Allah zan mare shugabana lalle lalle lalle ba da kai ritaya ta karbi da yaki da mun yi ritaya da kai ritaya da mun yi ritaya ni fa ba raina mun ni fa ba tuna da hannu to wuyan kai kawai wallahi ka sai ya ga mun yi nufa a ni yabe sai ya ga mun yi nufa